lafiya kika wata ta sani a gaba kika tsuguna kamar tsogon munafuka daga kanki me ya faru koma dakin ta baba karka mu ni ma wasa nake mata wato sanadin wannan littattafan da yake ji da wani aiki sai jin littafi wai shine ci wannan interview ina wani haske a daina zuwa makaranta haske ko ko duhu bayin nan ki fara tun yanzu ki je ki wanke bayin in ne ta ku ce ta mata fahimci zancen naka na littafi ai wani littafin kake ji ƙarya zan maka ko a cikin wannan littafin da nake ji akwai wani malami wanda yake da matukar wasa da dariya hakan yasa suka yi matukar shakuwa da ɗaliban shi shi sa ma har ta fara jin soyayyar shi a zuciyata sallame ni in tafi gidanmu ni wannan takura har ina ke bin me a gidan to in kin dawo gashi na zo ƙarshen wannan littafin gashi abban ya ce kun yi wulakancin banza wulakancin wofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un